Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon Tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International da RFI aka kamo. Umaru Sani. Jama'a barkanmu da wannan safiyar talata ga kanun labaran duniya. Najeriya ta ɗauko hayar ƙwararrun sojoji daga ƙasashen waje domin horas da dakarun ta kan aikin ƙundun bala. Kungiyar 'yan jaridu ta yi Allah wadda da tsare 'yan jarida ba tare da sun aikata wani laifi ba a Burkina Faso. Cutar kwalara ta halaka kusan mutum 700 a Sudan ta kudu inji wani rahoton asusu UNICEF. Can kuwa Amurka shugaban kasar ne sha alwashin lafta harajin kashi 25 cikin ɗari kan duk wata ƙasa da ta sayi danyen mai ko gas na Venezuela. Tun ziga labarin yadda suke. najeriya ta ɗauko hayar ƙwararrun sojoji daga ƙasashe bakwai domin bayar da horo kan aikin bala ga sojojin ƙasar 2,400 ministan tsaron ƙasar badar abubakar wanda ya sanar da hakan ya ce tuni aka kaddamar da shirin ta hanyar fara bayar da horo ga sojoji 800 ga dai ƙarin bayanin da minista badaru ya yi wa wakilinmu aminu sani sadu yanzu yau mun zo mun kaddamar da koyarwa wato training na special elite force na sojoji guda 800 a koya musu yadda za su yi fada yadda za su kwato mutane in an sace yadda za su yi duk abin da za su yi su tabbatar sun tsare gari sun tsare kuma mutuncin mutane kuma za a ba su cikakken kayan aiki saboda wayanda aka kawo su koyar da su sun fito da wajen kasashen waje da suka san irin wannan yakin sun kai kasashe bakwai bayan sun gama wannan 800 sun za mu sake wani 800 har sai mun yi 2,400 a wannan zangon muna namu aikin su ma 'yan ta'addar suna fito da kofofi wannan training din zai bada yadda za a yi maganin wannan kofofin da suke fito da su na cutar da mutane yadda duka za a toshe ministan tsaron najeriya badar abubakar akalla jami'in dan sanda guda ya mutu yayin wani hari da 'yan bindiga suka kai kan ofishinsu da ke karamar hukumar augu na jihar enugu a kudu maso gabashin najeriya a jiya litinin wasu majiyoyi sun shaida wa jaridar premier times cewa mutanen sun zo ne da misalin karfe bindare inda suka yi kutse a ɗakin ajiye masu laifi tare da kubutar da su wani mazaunin unguwar da lamarin ya faru ya shaida cewa baya ga kubutar da waɗanda ake tsare da 'yan bindigar su yi awon gaba da bindigogi da kuma harsashai hukumar kula da gidajen yari ta najeriya ta tabbatar da kama biyar daga cikin fursunoni sha biyu da suka tsere daga kurkuku na kotan karfe da ke jihar kogi sakamakon matsalar tsaron da aka fuskanta a gidan yarin da safiyar jiya litinin ka misali na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wata sanarwa da kakakin hukumar kula da gidajen yari ta najeriya abubakar umar ya fitar ya ce fursunonin sun lalata wani kwaɗo ne inda suka samu damar tserewa to sai dai kwamishinan yaɗa labarai na jihar ta koge kinsley fanwo ya ce binciken da suka fara gudanarwa kan lamarin ya nuna cewar akwai lauje cikin naɗi. Ba ma son mu yarda da cewa tserewa suka yi domin babu inda aka lalata a gidan gyaran halin. Yanzu haka bayanansu suna hannun jami'an tsaro. Muna zargin akwai haɗin bakin wasu daga cikin ma'aikatan gidan. Muna kira ga jama'a da su taimakawa jami'an tsaro da duk wani bayani da suke da shi da zai ba da damar kama waɗannan ɓata gari. Masana masana harkar tsaro irin su dictative awal baladurumi iya ya ce irin wannan matsalar ta tserewar fursunoni na haifar da koma baya a harkokin tsaro harkar tsaro tana komawa baya saboda duk lokacin da aka ce wani ya gudu zai kasance cewa a cikin za a dinga zargin juna wato jami'an tsaron suna zargin junansu su akan kansu da kenan da suke gidan gyaran hali da tarbiyya gwamnati tana zargin su jami'an hukumomin 'yan sanda dss da sauransu za su dinga zargin cewa sun sha wahala sun kama mutane kuma gashi wasu jami'ai sun bari mutum ya riga ya yi escape. ana dai samun matsalar tserewar fursunoni daga gidajen yari a najeriya domin ko a shekarar da ta gabata sai da aka samu fursunoni sama da 100 da suka tsere daga gidan yarin su Niger da ke jihar Neja sakamakon yadda ruwan sama ya rusa wani bangare na katangarsa. sa a haka misali Ƙungiyar 'yan jarida a Burkina Faso ta sanar da cewa a ranar Litinin din nan aka yi awon gaba da wasu mambobin ta biyu a yadda bayanai suka nuna cewa an garkame su ne a wani ɓoyayyen wuri tana mai yin alawadde da batun hana 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Tun bayan da Kaftin Ibrahim Traore ya kifar da gwamnatin ƙasar a shekarar da ashirin biyu aka fara sace mutane da gwamnatin sojin ke ganin sun kasance barazana a gare ta. a wannan karan kungiyar 'yan jarida ta burkina faso a shafinta na facebook ta bayyana cewa tun da farko wasu da suka bayyana kansu a matsayin 'yan sanda ne da suka isa wurin da suke taron sun yi awon gaba da shugaban tagozoma sanogo da mataimakinsa bukari uwoba zuwa wani wuri da ba a sani ba an kama mutanen biyu ne a wata kafar yada labaran kasar da ke waga dogo babban birnin kasar a jawabin da ya gabatar ga taron kungiyar 'yan jaridar da ya gudana a ranar juma'a sanogo ya soki hana 'yancin faɗin albarkacin baki da dakushe ayyukan 'yan jarida a kasar yana mai cewa matakin ya yi matukar tsanani kana a wani bangare irin wannan wasu 'yan jarida wajen taron sun yi jawabi kan yadda aka sace wasu abokan aikinsu bakwai a bara waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba to kwararru ƙarƙashin shagorancin majalisar ɗinkin duniya su kira ga gwamnatin mali da ta gaggauta sallamar wasu 'yan siyasa uku da take rike da waɗanda suka hada da mulai baba haidara da mahmud muhammad da kuma amadu togola domin su samu damar ganawa da likitoci don duba lafiyarsu bayan su fuskanci azabtarwa daga jami'an tsaron mali a inda ake tsare da su ƙwararrun sun kuma ce sun kaɗu matuƙa da jin mummunan labarin cin zarafin da mutane suka fuskanta a hukumar leƙen asirin ƙasar a shekarar 2023 aka kama mutanen bisa laifin tunzara jama'a yi wa gwamnatin soji bore waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rfi a ghana an kama wani tsohon babban jami'in tsaro kan zargin karkatar da kudade da aka warewa tsaro kamar yadda ministan shari'ar kasar ya sanar a jiya litinin ko na adu tsohon jami'in hukumar yaƙi da yi wa ƙasar zagon ƙasa ana zarginsa da hannu wajen batan miliyan bakwai na dala ta hanyar ba da wata kwangila ga wani kamfanin isra'ila sabon shugaban ƙasar ghana john dramani mahamma wanda ya sha rantsuwar kama aiki a watan janairun wannan shekara ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalar hanci da rashawa a ƙasar asusun tallafawa mata da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce tutar amai da gudawa ta kwalara ta kashe kusan mutum 700 sannan wasu 40,000 su harbu da ita cikin watanni shida a sudan ta kudu rabon da ƙasar ta ga irin wannan tun cikin shekaru 20 da suka gabata kungiyoyin likitoci masu zaman kansu ta msf ta yi gargaɗin cewa faɗan da ɓangarorin biyu ke gauza a arewa maso yammacin ƙasar a 'yan tsakanin na ya kawo cikas a fannin kiwon lahiya angola ta janye daga shiga tsakani a kokarin sasanta ruwanda da makwabciyarta jamhuriyar demokradiyyar congo kan rikicin gabashin kasar bayan shafafe shekaru biyu na neman zaunar da bangarorin biyu a teburin sulhu fadar shugaban kasar angola ta sanar da ɗaukar matakin cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya litinin shugaba angola jao lorenzo wanda ya karbi shugabancin karba-karba na kungiyar tarayya afirka a watanni biyu da suka wuce ya ce lokaci yayi da ya kamata ya mai da hankali kan muhimman batutuwan da suka shafi ci gaban nahiyar. ta wannan labarin kula sauransu su ne daga nan sashen hausa na rfi a jiya litinin shugaban amurka ya ce zai lafta harajin kashi 25 akan duk wata ƙasa da ke sayan ɗayan mai ko gas daga venezuela a dai lokacin da ya fara aikin ta sakiyar 'yan ƙasar ta kudancin amurka zuwa ƙasar su ya kuma ƙaƙaba haraji akan ɗimbin abokan kasuwanci michael kudisin ya haɗa mana wannan rahoto tun da ya yi wa fadar white house ko maison blanche kome a watan janairun wannan shekarar trump ya kakaba haji akan abokai da ma abokan gaba a kokarin da yake na amfani da karfi wajen cimma manufofinsa da hulɗa da kasashen waje da ma tattalin arziki a sakon da ya wallafa a shafin sa na dandalin sada zumunta na Truth Social. Trump ya ce Venezuela ba ta yi wa Amurka kara kuma tana watsi da batun da ya shafi yanci saboda haka duk wata ƙasa da ta sayi danyen mai ko gas daga gare ta alatilas za ta biya harajin kashi 25 a cikin duk wata sabgar kasuwanci tsakanin ta da Amurka. A watan da ya gabata ne aka dakatar da tsarin ta sakiyar bakin haure tsakanin Amurka da Venezuela bayan da Trump ya yi ikirarin cewa ƙasar ta kudancin Amurka ba ta karbi bakin hauren a ta kamar yadda aka tsara ba inda ma daga baya ta ce ba za ta karbi jirgin da ke zuwa da bakin ba matakin shugaban na amurka na zuwa ne bayan da a farkon wannan watan ya umarci babban kamfanin man na chevron ya dakatar da aikinsa a venezuela abinda zai jefa tattalin arzikinta cikin garari Ƙungiyar Hamas ta wallafa wani faifan bidiyon 'yan Isra'ila da ta yi garkuwa da su ta ranar bakwai ga watan Oktoban shekarar 2023 lokacin da ta kaddamar da hare-hare kan ƙasar. Bidiyo na mintoci uku wanda ba a bayyana lokacin da aka naɗe shi ba. An bayyana 'yan isra'ila biyu zaune suna magana da harshen Sahayoniya inda suka mika sako ga 'yan uwansu da suka kubuta. to karfe bakwai da mintuna goma taken labarin wasanni coach ka sale ya shigo Umar Sani barka da wannan lokaci. Sannu da kokari. Na'am, to bari mu duba wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya da ake ta fafatawa a nahiyoyi mabambanta kama daga nahiyar Afirka Turai da ma sauran nahiyoyin da ake da su. Haka. To bari mu faro da nahiyar Turai. A jiya an ci gaba da fafatawa kamar yadda aka saba a wasannin da ake nema na zuwa gasar lashe kofin duniya inda Lithuania ta buga biyu da biyu tsakaninta da Finland. Sai kuma Poland ta samu nasara nasara akan malta da ci biyu da nema to idan muka leƙa wasan da aka yi kuwa tsakanin albania da androva albania ce ta samu nasara a kanta sai ita ma ingila ta samu nasara a kan latvia da ci uku da nema wannan wasa dai ya ba da mamaki matuƙa musamman ma yadda ita ingila sabon mai horas da ita eh, tushar ya ci gaba da eh, wato nuna irin kwarewarsa a bangaren jagorancin da yake wa tawagar ta three lions ta ƙasar ingila killa kasan sa albania wai ana kallon su kamar ƙananan ƙasashe ne na 'yan wasa alhali a yanzu abubuwa sun sauya sun sauya kowa ya kazan ko wasansu da da kyar za a iya cewa ma england ta samu nasara a gidansu da ci biyu da nema a wasan da suka buga a ƙarshen mako mm-hmm. to a nahiyar afirka kuwa akwai wasanni da aka buga inda a rukunin a gini bisau a gida ta sha kashi a hannun burkina faso da ci biyu da nema sai ethiopia ita kuma ta samu nasara a kan jibuti da ci shida da ɗaya mm-hmm. sannan an yi wasa tsakanin africa da gambia africa ɗin kuma ta samu nasara akan gambia da ci daya mai ban haushe wasa tsakanin namibia da equatorial guinea an tashi daya da daya ne sai liberia ita ma ta samu nasara akan santome da ci biyu da daya hmm. tunisia ta lalasa malawi ne da ci biyu da nema sannan kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya ta rike mali wato babu ci a wasan da suka buga kenan babu ci a wannan wasa madagascar mhm. a gida ita ma gane ce ta bita ta lallasa ta da ci uku da nema to kaji yadda waɗannan wasanni suka gudana daga nahiyar turai zuwa nan nahiyar afirka yau ma akwai wasannin akwai wasanni inda ɗaya daga cikin wasannin da zai ɗauka hankali shine wasan da za a yi a rukunin ca tsakanin tawagar ƙasar najeriya ta super eagles kenan da kuma takwarata ta kasar zambia da najeriya take fatan samun nasara domin ci gaba da fatanta na zuwa gasar lashe kofin duniya da za a yi a shekara mai zuwa kasan a gasar da aka buga a shekarar da ta shekarar 2022 da ta gabata a gasar qatar najeriya bata samu zuwa wannan gasa ba lamarin da ake ganin kuma baya ne a ƙasa irin nigeria a harkar kwallon kafa to idan muka dawo zamu mu yi sharhi kan yadda wannan wasa yake to a gaishe kakamin sufeto janar na 'yan sandan najeriya kayode tukun ya jaddada umarnin antoni janar na kasar kan wato haramcin holin waɗanda ake zargi da aikata laifuka da jami'an tsaro ke yi ga manema labarai ba tare da a yanke musu hukuncin kotu ba ya ce a lokuta da dama jami'an tsaron ba sa iya gabatar da hujjoji kan zarge-zarge a gaban kotu duk da cewa an nuna wa duniya fuskokinsu lamarin da ya ce ya saba wa dokokin kare haƙƙin ɗan adam dangane da wannan nan matakin ka misali ya tattauna da barista alzubair abubakar lauya mai zaman kansa a najeriya to barista alzubair an ji speta janar na 'yan sandan najeriya na tabbatar da umarnin da anthony janar na najeriya ya bayar na daina holin waɗanda ake zargi da aikata laifi da 'yan sanda ke yi dama doka bata ba da damar yin hakan ba in aka kama mutum maimakon a ce an baje hotunansa ko kuma a faɗi laifin da ya yi ba tare da an gurfanar da shi a gaban alkali ba wannan ba daidai ba ne saboda wani lokaci bayan an yi hoton mutum an nuna shi ga duniya da ankwa an ma rubuta laifin da ya yi wasu suna tafiya ne da zummar cewa wannan laifin mutum ya riga ya yi to watakila kuma aka kai shi kotu sai a iske bai wannan laifin ba to da yawa ba sa iya sanin lokacin da aka yi shari'a a kotu balantana su ɗauka bai ba a kullum suna kallon shi da wancan laifin ne to kuma a kundin tsarin mulkin najeriya abin da ake so shine a kare mutuncin ɗan adam to shi yasa toni janar ɗin ya jawo hankalinsu cewar yin haka ɗin ba daidai ba ne saboda yana keta hakkin ɗan adam kuma ya saba ma doka dama shi wanda ake zargi yana da wata kariya ta musamman ne a gaban irin hukumomin tsaro haka Kwarai kuwa in aka kama mutum da laifi ko kuma ana zarginsa da laifi, da farko yana da wasu damammaki da doka ta bashi. Dokar Criminal Administration ta ce mutum yana iya yin shiru ya yi gum da bakinsa ya ce ba zan ce komai ba sai lauya na ya zo. Waɗannan kariya an ba da su ne ga wanda ake tuhuma tun kamin ma a je gaban alkali. saboda wanda ake tuhuma sai laifinsa ya tabbata ne cikakke ta hanyar shaidu sannan ake ayyana shi a matsayin mai laifi. To ina makomar su waɗanda aka ɗauka hotunan su aka kuma yaɗa musamman a kafofin sada zumunta ma. Akwai sabuwar doka da aka yi a Najeriya wanda ake ce ma Administration of Criminal Justice Act 2014. Da can kamin wannan dokan ko baka yi laifi ba in 'yan sanda suka ci zarafinka ko aka gurfanar da kai a kotu baka da daman ka nemi diya. Amma a karkashin wannan dokan don shi ne dokar da take tafiyar da harkoki na tuhuma da laifuka a Najeriya. Yanzu in aka sanya hoton shi ba bisa adalci ba, ko kuma 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro suka ci zarafin shi. Bayan an yi shari'a yana da dama ya nemi diya kuma a biya shi a karkashin wannan dokan. Don haka ɗan ƙasa yanzu yana da kariya. To wani tasiri kake ganin wannan mataki da aka ɗauka yanzu zai yi? Tsoro na ɗaya ne. 'yan sanda da yawansu ba sa bin dokoki kaga akwai dokarsu ta police act da 'yan sanda kawai za su bi wannan dokar ma da aikin ɗan sanda za a yi shi ne cikin tsafta da mutunci amma ba sa bin dokan to amma abin da za mu musu na kira shine su lura da dokokin da ya shimfiɗa aikin ɗan sanda su kuma dubi